Auzu billahi mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar kullum a yau mun samu sako da yace da Allah ka taɓa yin magana akan mahimmancin iyaye so that muna so this time ma ka kara magana akan iyaye so kiran da da zan yi anan shine mafi alkhairin abin da yake bibiyar mutum har ƙarshen rayuwarsa shine yadda ya bauta ma Allah ya bauta ma iyayensa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah wadaran mutumin da Allah ya raya shi tare da iyayensa har suka bar duniya bai yi wani aiki da ta sababinsu zai samu aljanna ba ma'ana zai samu rahama Allah idan ya shiga wuta Allah karka duba shi Allah ya kare mu ya kiyaye mu so muna kira ga 'yan uwanmu maza da mata mu bi iyayenmu da gaske domin Allah ya ce wa diwallah wa diwu rasula wa bil walidaini ihsana ya ce mu bi su mu kyautata